yau asabar 26 ga watan jimadal akhir hijirar mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da 1438 daidai da 25 ga watan march shekara ta 2017 wannan shi ne kasan na hudu daga cin jirgin kasusuwan karatun littafin taisirul wahab في علاج ظاهرة الإرهاب على ضوء السنة والكتاب تشخيص الداء ووصف الداء ووصف الدواء ولف مآل الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديسي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام ومسجد النبوي إمام وخطيب المسجد الحرام Allah madaukakin sarki ya sa rayuwar shi albarka kuma da yan uwa suka sani wannan littafi yana bayani don gane da hanyar da za a yi maganin bayyanan ta'addanci ne ta'addancin nan a yau ana mai kallo da siffa da sura na islam wanda wannan zalunci ne duk wanda ya ɗauki kama da siffa da sura na musulunci yau yana matsayin abin zargi ne a duniya wannan ma zalunci ne zalunci na farko shine waɗanda ke siffanta addini da masu addini da ta'addanci don komai ba sai don sun jahilci addinin sun jahilci mai addinin yake karantarwa a lokaci ɗaya kuma sun jahilci mai ta'addanci kuma suwa 'yan ta'adda yanzu kenan kawai daga an ga wanda ya tada bam ko ya harbe da bindiga da gimu sai ce duk masu gimu haka suke to kenan yanzu idan wanda ya je ta'addanci a ganshi da t-shirt to kenan wanda ya sa t-shirt ya zama me ai abin nan nazariyan iri ɗaya ne ai haka ne amma da yake addinin musulunci aka tsana sai a kala mai wannan kuma su 'ya'yan musulunci sai suka ja baki sai suka yi shuru kowa na tsoro kara kala mai kowa na tsoro kara mai sharri to amma anan za a gaya mana wasu hanya za a bi wannan ta'addancin a kawar da shi to jama'a kowa akwai rawan da zai taka sojoji da sauran jami'an tsaro suna fagen fama suna can suna karawa da 'yan ta'adda allah ya ba su nasara a nan kuma akwai rawan da malamai za su taka wanda in bai fi na waɗancan sojojin ba to sa'an shi ne daidai wa da suke yi ba wanda ya girma wani wajen rawan da za su taka wajen kawo da wannan ta'addincin a lokaci ɗaya akwai rawan da kuma shugabanni za su taka wanda duk take-taken rawan da malamai da jami'an tsaro za su taka a masu tafi a ce sun iya wallahi in waɗannan shugabanni da kan shugaban kasa da mataimakan shi mataimakan shi su ne eh, ministocin shi yan majalisu manyan jami'an gwamnati gwamna haka shugaban karamar hukuma sarki haka waɗannan in ba su kiyaye abin nan da za a zo a faɗi yanzu a nan ba ko malamai sun yi aikinsu sojoji sun yi aikinsu an yi aikin banza idan waɗannan shugabannin suka yi abin da ya kamata sojoji suke abin da ya kamata malamai ba su yi abin da ya kamata ba shi ma an yi aikin banza idan shugabanni suke abin da ya kamata malamai suke abin da ya kamata jami'an tsaro ba su abin da ya kamata ba sun yi aikin banza kenan yanzu a haɗu tsakanin jami'an tsaro da shugabanni da malamai a yi aiki a yaya a tare wallahi in aka baɗaya ɗaya a baya ko to kun yi aikin banza kun yi aikin baban giwa kun yi gyaran gangan abzinawa an yi wani abin da ake ce ma gyara baya kun yi baya ba zami jima kuna gano wannan wallahi sai an yi wannan abin in ba haka ba matsala na kwanci kisa wannan harkar gaba ɗaya sai aka jinya malami sai aka aje su gefe da muka matsa muna magana sai aka ɗibo bokaye ko aka ɗibo suke da homai saboda suna da kusantakan yan uwantaka da shugabannin ko kuma suke ma shugabannin tsafe-tsafe amma waɗanda suka san abin suka kware suka goge saboda ba su da wanda zai kai labarin abin da suke wajen shugabannin a san yadda za a gyaran to shi ke nan magana ya kare ba za a ci moriyar wannan abin ba to ku wannan ta'addancin za a shekarar 500 ba gano bakin zaren warware shi ba na rantse muku da Allah musiban farko da aka shiga ƙasan na hatta addinci yi abin da ya yi shine jahiltan maganan jafar da albani to yau ba su akwai waɗanda suka bi wannan tafarkin nasu e wani moriyansu aka ci ko ake nufin a ci ko ake kan ci babu sai a ji sai a ɗauko wani kafiri a ƙasan waje wai shine zai zo ya bayanin wai shi gogagge ne masani ne akan boko haram ina ga maka limamin juma'an garin kuma karshen ta ma bai san su ba shi yasa ba malamin da ya makan shi adalci kuma yake birge kuma Allah ya gafarta mashi irin ash su Sunusi Gumbi sanda suka zauna da Albani a gidan rediyo ana tattaunawa kan matsalan ta'addancin da na Boko Haram yace jama'a ban san komai ba yanzu na fara ji saboda kamalan awwalu yi masa bayani haka ya kamata hukuma ta yi duk wanda aka ji yana magana irin wannan ba zargin shi za ka mai a ce ss ku sa ido ba ba ku da hankali kirin shi kamata ku yi ku zaunar da shi wannan bayanan da kake yi mana muji waɗannan da ka tara kana masu bayani ba su suka cancanta a yi masu ban mu ya kamata amma rashin ku ne yasa aka tara su sanda aka je taron jama'atu da sarkin musulmi ya gayyata dangane da wannan matsalar ana fara magana shi nun su gumbi ke ce a cikin kunan ba wanda ya san wannan harkar malam awalu mike kai mana bayani wallahi malam yi bayani kowa ya fahimta ana ta su koma suka ce idan aka bari aka yi aiki da maganin shi to yanzu shi zai zama malami da zai rika faɗa ma gwamnati da sarkin musulmi su ji su ba malamai bane saboda haka aka ce ma ba a yi da bayanin da ya ba tun daga lokacin suka fara haɗa kai da 'yan siyasa har sai da aka yi mamalin sharri da ƙazafi wannan kasan ita ce najeriya inda ake wannan abu sun yadda komi zai ci zai ci su allah ya kyauta wannan ɓangaren da zan fata tattauna a nan ɓangaren aikin shugaba ne sojoji ba za su iya wannan abin da za mu faɗi ba malamai ba za su iya ba malamai suna da rawan da za su taka shine su yi wa'azi su gaya ma shugaba ga abin da zai yi malai ce kama anna shari'atana kada jihar bi mai zulmi wal bagi wal juri wal udwan kamar yadda abu ne sananne a cikin wannan nagartaccen shari'a namu na musulunci to shari'an ta zo da bayani mai ƙarfi na haramta kowane irin zalunci da cuta da mugunta da ƙetare haddi a kan 'yan ƙasa a rayuwansu da abin da suka mallaka da kuma karan kansu wal'amur bil adli wal rahama sannan ita shari'an a lokaci ɗaya kuma ta yi umarni da a yi adalci ga kowa wanda aka sani da wanda ba a sani ba mai goyon baya da dan adawa wanda ya yabo da wanda ya suka wanda ake tare da shi da wanda ake ƙi inda kai shugaba ne zaka ka ɗauki al'umma ala haddin sawa dole ka yi adalci dole ka kyautata ka yi daidaito kuma ka tausaya ma al'umma kun ga daga daidai nan wallahi shugaba in ya ɗauki waɗannan abubuwan bai aiki da su ba yi masu rukun nan kashi ko ma bai san su ba ko yi watsi da su a bayan da ya san su ko ku tabbatar da ta'addanci ya zauna don ba kowa za a zalunta ya haƙura ba ba kowa za a cuta ya haƙura ba ba kowa za a yi mamugunta ya haƙura ba ba kowa za a yi makama karya wallahi ya haƙura ba mun buga misali a wani karatu da ya gabata cin karatattukan nan Kan ɗaya daga cikin abubuwan da muka yi korafi a nan jihar kaduna yake yi to exactly muguntan da ake a Legas na jihar kaduna ma ba wani abu ne. sati biyu ko uku da suka wuce an rusa gidaje sama da dubu hudu na mazauna gaban teku ba fa an ce ne sa tashi a wurin saboda kada ruwa ya ci su ba a'a wai suna zama ba a bisa ka'ida ba suka ce su suna zaune a wannan wajen sama da shekara ɗari lokacin ko barbaran ma da za a yi cikin haihuwan najeriya ma ba a yi ba kafin mai ka'idan ya zo ya rubuta takarda kan kwamfuta ya ce sunanta ka'ida takarda ne ba kawai za a hau kan kwamfuta a rubuta ta ko sunanta ka'ida kawo mana ka rubuta wata ka sake ta yanzu waɗannan mutum dubu hudu ka ɗauka mutum ɗaiɗaiɗaiɗai ne a gida suna waɗannan suka shiga tawaye da ta'addanci za ka iya magance su kila da kowane da matan shi a gida sun zama suna yawan nan matan da za a kira ta a ci ga abin da aka yi muku ɗora bom ga wanda suke muku can ki je ki tada shi a cikinsu za ta ila suna da 'ya'ya biyu ko ko hudu ila suna da sarakai ila suna da iyaye ila suna da yan uwa ila suna da masu goyon bayan su ila suna da abokan kasuwanci ila suna da kaza kaga a lokaci da sai ga gari gaba da sun zama yan ta'adda ba san ba saboda zalunci da mugunta na shugaba bai san ba an gano wannan sai a ce an tara shugabanni wai ana masa mina na yini ne ko kwana rabin taron surutu ne da shan shayi wanda ya kamata a zaunar da su a gaya musu haɗarin wannan abin ko me za ka kira mutum ka ce ka ji daɗin ya ce ya ji ba matsala iya eh toje ka ga kaza amma Allah ya isa an mana kaza ba mu ji daɗi ba to ran da mugu ya zo zai mugunta a wannan yankin wannan da aka cuta ya san shi kuma ya san abin da zai yi zai je kai rahoto wajen hukuma yasa ana ta iwon cewa 'yan ƙasa ku riga kawo rahoton waɗannan abubuwan ba za su kai ba sau dama tsakaninku da su akwai communication gap akwai mugunta gap akwai cuta gap akwai zalunci kun gano wannan ku ta shi ne gap da ke tsakaninku da su sannan babu adalci ai ba dan jam'iyyar mu bane ɗan mu ne amma bai yi mu ba babu daidaita al'umma wajen kowa a yi mai abu a bisa matsayin shi na ɗan jiha ko dan kasa saboda me saboda ya fito yana sukan gwamnatinmu yana faɗin maganganu iri akan mu. wannan kuma ya sa sai allah ya zara tausayi na al'umma a kansu su abinda suke tausayi ƙasa ita kuma ƙasa ba ta haka bace ta allah ce kun gano wannan ƙasa idan allah ya gani tana da bukata sai saukan mata da ruwan sama kun gano wannan da kyau ko sai ya raya ta sai ta fitar da tsarai kuma yana yi ne mata allakum wali an'amikum amikum amma duk abin da bai zama mata lil insana ba bai halatta shugaba ya yi shi ba komai so da mi abun ma in ya saukar da ruwan sama yana zama mata allakum wali an amikum shugabannin sun san wannan mun gano wannan da ke ku ba su cancanta ba Shi ne su da kan suke cewa incompetent leaders su ne muke da su a najeriya ya zazu ba wanda ya cancanta duk wanda ya fi tsiwa da rashin kunya da fi tsara sai a ce wai shi ne ya fi iyawa ma wannan abu akwai ma'aikata suna kuka ka je kasan saudiya ka ce abokina ne yana aiki a saudiya ya ce duk ɗan saudiyyar da ke ansan albashi riyal 28,000 to gwamnati ta ce wannan talaka ne yana da bukatan tallafin gaugawa mun sai riyal naira 120 a jeta nan to kaga riyal 1000 naira 1000 kenan 120 120 so nawa so 28 wai wanda za a bashi wannan a wata yana da bukatan wani tallafi da gwamnati za ta bashi kyautar rabin albashin shi ma'aikaci zai sata zai ki zuwa aiki da wuri zai ga za a gwamnati zagon ƙasa ya bari zai ga zalunci ya bashi albashi an ce wai talaka a bashi albashi mafi karanci 18,000 wannan ba boko haram ba boko jahannama ma sai ya shiga ya gama bokon gaba ɗaya ka haɗa shi da 18,000 nawa kudin buhun shinkafa yake uwa shi najira ya mata cefane ga matan shi ga kannin shi an mutu an bar su ga kudin makaranta ga kudin kaza kudin ka in ya shinkafa shi akuya ne zai tasa shinkafa yana ce haka nan ballan ba sai mata hidima ba wannan yana daga cikin rashin hankalin da ke cikin tsarin gwamnati mafi karancin albashi kamata ya zama 250 ya zama a wadace 'yan kasuwa su ciniki 'yan kwadugo su samu kuɗi 'yan dako su samu kaza masu motan haya samu kaza kowa ya sana'a ya samu kuɗi hankalin shi kwance in kana son kuɗi ya kai zuwa ga mutane nan da nan cikin sauki ba ma'aikacin gwamnati kuɗi ka gani ka zo ka ce za a tallafa masu ƙananan ƙarfi irin 'yan fawa ɗinnan da aka kawo ya zama an ba mutane kowa an mashi a ba mata jali su sana'o'i a ba shi ke za ga gwamnati ko kowa koma ya shiga hayyacin shi ya fahimci inda duniya take amma yanzu kowa gan shi zagar zagare a firgice yake Allah ya sama firgita ku da suka yi kuna gane abin da muke faɗa ya imam ibn al-qayyim rahimahullah babban malami ibn al-qayyim al-jawzi Allah madaukin sarki ya jikin shi ce wasu Allah da kasan Saudiya ne inda muke taruwa nan muke wannan karatukan to kowa yana da alawai din shi wallahi ana zaune a nan muna cikin karatun nan za a samu wasu masu ɗa'a suna yawo cikin ku su aje maka robar ruwa da lemu kuma ana nuna maka shayi ko gahawa sannan ga kaza a gabanka hankalinka yanzu wannan katin a kai sha biyun dare inda wannan tsarin sannan kana tashi kana fita can dama littafin an providin shi enough an ba kowa wanda ma ya zo yau ga shi na katan zaɓa da a bashi mun gani sannan kana yunkura za a baka kudin mota kana buɗe za ga dubu biyar gobe man ka dawo za a baka sannan aka lura alaman kana cikin damuwa za a kira ka a zaunar da kai a ce me damuwanka ka faɗi mu ne muke muku aiki hidima muke muku muna zama wurin nan ne don ku duk damuwanka ka faɗi in kana jin kunya a baka takarda a ce ka rubuto ka kawo an jima ko a baka lambar wa ce ka yi text ana roƙonka ne ba ka ga mai yadda dan ƙasa zai zama ɗan ta'adda in ta'addanci ya ga wannan ba gudu zai ba malaman ne ake sawa suke wannan saboda suke zama su sallan azhar la'asar Magariba isha'i da asuba suke zama suke ta'alim da karantar da mutane a makarantun hadda da na islamiyya da na allo da komi suke shiga da fice ana gayyatar su wa'azozi waje daban-daban sun san yadda al'umman suke duk wanda yake da matsala a unguwa a yanki sun sani za su kira shi za su ja za su yi kaza amma za ce ana koya masu sana'o'i kowa ne zai je ta waɗanda suka zo taron koyi da sana'o'in 'ya'yan masu kuɗin ne da ba su da matsala masu matsalan suna can a geto a kwance, kuma suke ɗanɗana muku ku. kana wuce da mota ce za ka sani an jima sai dai wani ya hauta ba ka suke faɗi ba shi sa ya kamata a gane yadda za a magana abin nan, mu zauna lafiya ibn al-qayyim ya ce wa shari'atu asasun mabnaha alal hukumi wa masalihil ibad yace kun ga shari'a tushenta da maginin da aka sa harsashinta ya taƙaita ne akan a samar da hukunci da abin da yake maslaha ga bayi duk abin da ba maslaha ba ne haramun ne shugaba ya kawo shi in aka yi budget za a yi kaza sai a ga wannan abin ba maslaha ba ne ko ya yi doka yanzu yanzu na a soke wannan budget din a sake wani sai abinda zai zama maslaha lil ibad mun gano wannan yanzu addu'an da muke mu shugaba buhari ba muna yi ne maslaha lil buhari ba illa maslaha li jama'atu najeriya wa najeriya sannan wa buhari shine na ƙarshen rayuwan shi shine rayuwan 'yan ƙasan rayuwan shine rayuwan mai ƙasan sannan shi kuma jikin shi ya samu sauki ma ba ne a farko ba so in dan wai ne ko bai da bukata ya zama shugaban Najeriya bai da bukata wallahi alazim tsohon shugaban kasa tsohon janar me yake ne ba duniya ba zai samu ba duk wata alfarman duniya za a yi mashi bai bukata wallahi saboda ni da kai da ke da ya'yanmu ne yake yi ya kada ku san mai ra'ayi irin wannan bai da bukatan wannan kujerar bukatan saboda mu ne shine masalah lil ibad to kamata duk wanda aka dauki mukami aka bashi ya gane an baya saboda maslaha ne lil ibad su binciki waɗannan abubuwan ina intelligent ɗinku in za a ce mai kato na hudu nan wai intelligent ba su da report ni ne shugaba duka zan sauke su kuna da wannan shawarorin to ku ba mu a rubuce haka ne musamman menene ne za a yi ba a rena tsarin bayanai Allah ya kyauta wannan bayani da ibn ya yi yayi yayi a cikin littafin ilamul muwaqqi'in jizi na uku shafi na 149 wa min al-maqasid al-uzma li sharia al-mubaraka al yana daga cikin manufofi manya-manya na wannan shari'ar musulunci mai albarka shari'an da ake karɓanta da hannun dama gwaggwaɓa mai darajan gaske almuttasima bisi'ati wal rifki wal muruna wanda shari'a ne yalwatacciya mai faɗi mai tausasawa sannan wacce take samar da sauƙi ga al'umma jama duk yanayin da bai tausasa ba bai samar da yalwa ba bai samar da sauƙi da taushi ga al'umma ba to wannan abin zalunci ne duk yadda ka zo ka siyo mana polish muka ta zuba mu wannan teburin yana kyalli amma mu ko muna jin yunwa to aikin banza kai babu masala ka bar shi da kurzuni kurzunin shi amma mu samu lafiyayyen shinkafa da miya mace haka ne to masalihul ibad kenan la masalihul tebur jama kuna fahimtar wannan mutane suna cikin kuncin wahala da damuwa ka ce mu muku kwalbati to ka bari mana ba a haka to shari'ar musulunci tana kallon masalihul ibad idan bayi suka samu abin da suke so ko to sai ku ce ko ku ba za ku yi kungiya ba ne na masu zaman kansu na taimakon juna dan abu ka za ku yi sai ga kafin ku zo sun mayi <laughs> saboda suna da shi amma yanzu kowa ya zama mugu daga shi Allah ya kyauta hafaza halin daruratul khams ita wannan gwamnati da wannan tsari na musulunci an tsara ta don ta tsara wasu daruratul hams. to kun ji waɗannan ababe guda biyar su ne aikin shugaba in ya yi su ku to ya kwantar da hankalin shi za a samu zaman lafiya a ko'ina arziki zai kai ko'ina kuma ko'ina za a raya shi kuma zai inganta ya ƙola imamu shaɗabi rahimahullah al'imamu shaɗabi allah ya ji kan shi ya ce al'umurun lati ta tawakafo alaiha hayatun nasa fi duniya al'amuran da rayuwar mutane yake ɗamfari a kai a rayuwar nan na duniya su ne za a bayanin su yanzu duka rayuwar al'umma a kan waɗannan abubuwa guda biyar suke yana ka yi zuwa ka zama da wani gwamna ma bai masan su an gano wannan da kyau yasa wani da ya zo sai ce 11 point agenda 5 point agenda ne kun gano wannan da kyau ko wa ga maka 11 ne 5 ne na fatan mun gano wannan ajandan guda biyar ne wani kuma da yunkuru ya ce me 7 point agenda 5 ne na ya gusa wannan shi yana da kan gado ina fatan mun gano wannan da kyau shi wanda ya ce 11 sai fa ya je bara an bashi mai bayarwa ya ce sabon shi kuma ya ce me <laughs> kamar kai ne mai gida kana ba mutum biyar sadaka wanda kake ba sadaka kuma yana ba sha an anya bai zari ba Allah ya sa mu dace wa biduniha in aka rasa waɗannan ajandoji guda biyar la tastaqimul haya rayuwa ba ta tsayawa ba wa tanhasuru fi khamsati umurin an takaita waɗannan al'amura cikin ƙididdigar lissafin point guda guda biyar iya addinu wan nafsu wal aqalu wan naslu wal malu su guda biyar annafsu nafsirai in aka bar rayukan mutane ya zama 'yan ta'adda suna alanka da kawar da su aka bar likitoci a asibitoci suna kashe mutane haka siddan don wallahi wallahi wallahi likitoci a ƙasan nan kashe mutane suke don mutuwan da ake yi a ƙasan nan bai kamata a mutu ba wani zai zai ci a ah, malama ka da imanin imanin ya ja haka saboda an ɗibo likitoci ne waɗanda za ka zo baka da lafiya ne wai likita wasu ya ɗauko wayan shi ya yi browsing wai zai gano waya Amerika an taɓa ba da maganin irin wannan cutan kaza wai sannan ne zai rubuta maka takarda ce ka je ka sai magani ka sha ba ruwan shi a ina ne za ka sai maganin wani da yawansa fa shan yana shan maganin sai zuciyar sai ta tsaya sai ya mutu yanzu wa ya kashe wannan ko ka ɗauki mara lafiya ka kai suna can suna hira ba ruwansu da shi ko a zuwa mai obados ko a je wajen bincike a ce ba wuta ko ba kaza a ƙi ɗaukan wuto a ƙi testis a ƙi kaza a ƙi kaza har mutum ya zo kwanta ya mutu a ƙasan saudiya wallahi al'adun idan mutum ya sake ya mutu ba wannan likitan ba likitocin da ke asibitin sun shiga bala'i sai an yi binciken keke da keken da aka tabbatar babu hannunsu kuma karka ce wai dan saudiya alaran Malam salis lokacin da ya koma ya je yana zazzabin malaria wallahi da aka aje shi asibiti hankalinsa tashi ya yi sun yi binciken duniyan nan sun gaza gano mai ke damun shi har sai da ya kai ga an nemi shugaban ɗalibai na jami'an na jihar kaduna shi kuma ya kira ni yake cewa a binciki mai ke damun shi hankalinsu a tashe yake so da in ya saki ya mutu a hannunsu sun shiga musiba ina ga masu kai ba fiye da cutan komi tare da shi malaria ne sai da aka mai test-test a jikin shi na komi suka ce lafiyan shi lau muga shi ba lafiya ana cewa malaria suka ce malaria aka ɗibo maganin malaria ana mashi minti talatin kawai sai watsa ke ci a washe ruwan sanyi ku gano wannan da kyau ku amma yana najeriya ne fa suna ganin ma dame za su yi mata za su yi mashi wani allura mai zafi fiye ba su waje za a haɗa kai da likitoci 'yan ƙungiyan asiri na shan jini shan jinin mutane su mutu sai an kula da rayuwar mutane akan haka sai an gyara tituna haɗarra da ake ya kawo mutane suna mutuwa haka siddan mutlakan sai an san wasu irin jami'an tsaro aka ɗauka kara ɗauki mashayi haka kawai ya zo da bindiga a fiza da ya harba mutane haka kawai kan cin hancin naira 200 ya harba direba sai an kula da wannan sai an kula da yara masu tsara da suka a cikin gari haka kawai su yin iska ne sun bi ƙarfin kowa jama'an aka fara lissafin abin da ya shafi tsara rai sai ga duk ma'aikatan gwamnati sun shiga cikin nan an gano wannan Ya sa sai a tambaye mu wai a'a me kuke nufi da haifzin nas, sai mu ci ga abin da ake nufi kun san na tsallake na farko akwai magana ne yayi sau da ai muna bayani akan irhab ne an gano wannan to bayan da za a yi kuma rayuwar mutum ya tsaro ko sai an tsara addinu shi ne mai shi ne malik shi ya mallaki waɗannan abubuwan duka sannan dole a tsari al'akal annasal almal kuma waɗannan abubuwa guda biyar da za mu sharhinsu a karatu mai zuwa ga sunan mala ya kawo mana su da 'yan takaitattun sharhi amma za ka sha mamaki ba wannan sharhin nashi za mu tsaya mai ba za mu fitar da wasu bayanai ne ka ji da kowanne inda shugaba zai tsaya a kansu ko guda bai da wata matsala yanzu wasu shugabannin ma cewa suke za su yi dokan hana wa'azi kaga ba su ma san me suke yi ba waɗannan ko to kawunan suna cikin randa ne tsuliyarsu ne a waje ba su ma san me suke yi ba ka ce addinin za ka takura bayan an ce shi za fara kiyayewa to kaga inda mu samu matsala su za su ce ai malam muna tare da ku ai eh, gaskiya muna tare wannan gaskiya ne amma dai kuma mu problem ɗinmu shine kana maganin da ya shafi addini Allah idan mu rufewa yake yi sai mun gama faɗi sai mu ce wallah mun manta ma kana wannan maganan gaskiya ne jama'a ko ku alƙi faɗin gaskiya daga ran da ka takura addini ko sai ka ga irha kai ne ka gaito terrorism da kanka kana matsa addini wallahi sai ka ga tashin hankali ka sa abin da yasa kasan na aka dade ana zaune lafiya wallahi gwamnati ta ce ba ruwanta da addini ne da ta ce ba ruwanta da addini shi kuma wani hadari ne na daban dole ta komo ta ce da ruwanta da me da addini to ya rataye ruwa da tsaki da shi shine za mu faɗa yanzu yawa ka ji gwamnatin tarayya ta ware kuɗi ta ce ga yadda za a yi ma addini shi sa yanzu tsayen boko haram da suke da sunan taki suke tarakta titi gada asibiti suna mai take addini ko to ya za a iya tunkararsa haka ka ɗauki soja ka ce shi ne kawai zai maganinsu akwai aikin da yake yi ka zo ka tara sarakunan gargajiya ka ce su yi bayani shi sarkin gargajiyan da ko sallah ba fitowa kun gano wannan da kyau ku shi ne zai masa magana su ji bayan suna mai kallon kafiri kaga kaga yato wasu yan boko sun ce bokon ma haramun ne shi yana bukatan shi ma ya tuba ba ma ya masa magana ba <laughs> to jama'a ya za a masa magana sai an nemo ahalin dini su ne za su yi masa magana da irin yaren da za su gane kamar kai ne gaje kano a ƙauyen kano ka ɗauko wani bahaushe ka zo ka aje kana son a yi mashi bayani zai gaje inugu ka ɗauko wani yamuri ka ce mashi bayani ni ko zan ga yin da za a yi bayanin nan amma sai mu zo rana ta yau subhanakallahu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum